Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Elikaya. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ba da labari jiya Juma'a cewa an gano jami'an su biyu a raye waɗanda suka ɓace tun harin da aka kai kan tawagar su a jihar Anambra ranar Talata kuma suna ƙarƙashin kulawar jami'an tsaron Najeriya. A bayanin ma'aikatar wajen Amurka, ma'aikatan biyu sun ɓace ne bayan wasu mahara da ba a sani ba sun kai farmaki kan tawagar motocinsu a yankin ƙaramar hukumar Ogbaru da ke jihar Anambra. sanarwar ma'aikatar wajen ta kara da cewa tawagar na dauke ne da mutum tara 'yan najeriya inda biyar daga cikin su ma'aikatan ofishin jakadancin amurka ne a najeriya yayin da biyar daga ciki jami'an 'yan sandan najeriya ne kazalika tawagar ta yi gaba ne don sharar fagen ziyarar aiki ta wakilan jakadancin don duba aikin yaƙi da zaizayar ƙasa da amurka ta ɗauki nauyin aiwatarwa a jihar ta maran sun yi kisan gilla ga akalla hudu daga 'yan tawagar a sanarwar ta jiya juma'a ofishin jakadancin amurka a najeriya ya ce wasu wakilansa sun kama hanya don gamuwa da mutanen biyu da raka su zuwa ga iyalansu a yayin da shugabannin kasashen duniya bakwai da ke kan gaba wajen karfin demokuraɗiyya suka fara taron su jiya juma'a a birnin hiroshima na kasar japan da ziyarar wata babbar alama da aka kafa a sarari don alamta yadda aka samu babbar asara a sanadiyar jefa makamin kare dangi na nukiliya a birnin shugabannin sun ɗau alwashin aiki don samar da duniya ba tare da makaman nukiliya ba da kuma tsaro marar kangiya ga kowa Shugabannin sun gamu da wani da ya tsira da ransa a lokacin da aka jefa makamin, inda kuma suka aza furannin karrama waɗanda suka rasa ransu a gaban kubbar Gembako da take ita kaɗai da aka bari bayan harin da dakarun sojan Amurka suka kai a yakin duniya na biyu a watan Agustar 1945 da akan zuwa ƙarshen shekarar ya yi sanadiyar mutuwar mutum 140. Kundin matsayar shugabannin bakwai ya mai da hankali ne kan kwance marar makaman nukiliya da caccakar kasar Rasha don furta kalaman amfani da makaman da kuma nuna aniyar farmaki da makaman kan kasar Belarus. Sai kuma kasar Sin don gaggauta raɗa makaman na kare dangi ba tare da bin ka'ida ba. Shugabannin sun jaddada matsayarsu ta lalle ilallaba juyawa da baya daga jingina aikin makaman kare dangi na Koriya ta Arewa da duk sauran makamai masu linzami da ke haddasa mummunar barna. hakanan sun buƙaci ƙasar iran da ta daina aikin kera makaman na ƙare dangi gagarumin warwason kaya daga jami'ai masu ɗamara da fararen hula na mai da rayuwa mawuyaciya ainun ga mazauna babban birnin ƙasar sudan wato khartoum waɗanda suka shiga tsaka mai wuya na fafatawa sojojin gwamnati da na 'yan kota kwana yayin da 'yan kota kwanan ke mamaye da birnin ta ƙasa sojojin gwamnati na kai hare-hare ta sama inda su kuma 'yan sanda suka ɓace daga titunan birnin tun fara fitinar a ranar goma sha biyar ga watan jiya halin rudani ya da kartum inda soja suka zargi 'yan kota kwanan da sata a bankuna kasuwannin zinari gidaje da kuma motoci kungiyar ta kota kwana ta ki amincewa da zargin inda ma ta saki faifan bidiyon da ke nuna mutanenta na kama barayin runduna ta kara da cewa wasu mutane na sanya kaya tamkar jami'anta don shafa mata bakin fenti wasu shaidu sun ce 'yan koda kwanan na sadar motoci da kafa tantuna a gidajen mutane runduna ta musanta wannan zargin ma fiye da 'yan gidan yari dubu goma sha bakwai ne a manyan gidajen yarin nan guda biyu na kobar da alhuda suka sulale ko aka sake su inda bangarorin da ke fafata da juna ke zargin junan da laifin buɗe gidajen yarin Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya sauka a ƙasar Saudiya da ke ɗaukar bakuncin taron ƙungiyar ƙasashen Larabawa da shugaban Sham Bashar al-Assad wanda ke ɗanyen ganye ko ƙawance da Rasha ke halarta. Ziyarar ta bazata ita ce karon farko da Zelensky ke kaiwa yankin gabar ta tsakiya tun mamaye Ukraine da Rasha ta yi a watan Fabrairun bara. inda hakan ya ba shi damar yin jawabi ga shugabannin yankin da nesa ba kusa ba ke da karancin haɗin kai ga maraba ga ukraine din in an kwatanta da goyon bayan gani kashe ni da kasashen yamma ke yi wa ukraine din labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. fatar an waye gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalau alheri ya wurin naku lafiya limi ya yanzu dai zan ce ya maryland ko in kara cewa ya new york eh ah, a maryland ne mun kwana biyu da new york <laughs> ba ku dai mutu adabo ba eh eh ah, a babu ai mu da new york mutu karaba ne ai kuwa <laughs> to ba da ni na gode da riko haka To madalli to na goma yau kamar yadda muka saba akwai raki akwai ah, kuma ta'aziyya. yawa ta'aziyya ta an yi rashi a ko'ina kamar yadda ake faɗa ana haihuwa ana aure ana kuma hmm. barin wannan duniya. Haka. To bari mu faro da wannan iyali da za su aure da 'ya'yansu mata biyu wato iyalin alhaji awal hamza za su aure da 'ya'yansu mata umma kaltum awal hamza da kuma hafsat awal hamza waɗanda za a ɗaura ma auren nan yau din nan baba da karfe goma na safe za a yi auren ne a lamba uku inugu street a kan titin muhammad indimi da ke daura da tashar mai ta ap all gra maiduguri to allah ya sa an yi wannan aure a dace allah ya ba su amare zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma da angunan su ko haka <laughs> da ba za mu fada ba hmm. <laughs> sai kuma iyalan marigayi malam ishaq eh, baba su kuma muna taya su muna auren su kuma ɗansu muhammad lawan ishaq wanda shi kuma za a yi a asabar mai zuwa a bayan aa kimi gidan mai na aa kimi da ladima shi kuma za a yi shi kuma yana daura da abba abba ganaram a maiduguri shi kuma za a yi auren ni da karfe tara na safe ka lura da wani abu baba wayancan amaran kawai aka faɗa mana ba faɗi an ba haka yawa sai kuma shi wannan sai angon aka faɗa ni ban taba ba safai kake ji ana ana ana ana irin wannan na maza ba eh, eh haka <laughs> na maza ba ku ba sallaban ku ake ba an balle a eh, mu mu ba sallaban mu mu muna nan eh, gida ba rubuta mu ba baba su marigayi malam isa auren su ne suka yi wakati to Allah ya sa an yi waɗannan auren rake to ni ban sani ba kina wayas a a to ba haka ba ni da zan ce wayas san ko ɗaya ɗaya ko ɗaya aure ɗaya daga cikin wayannan amma ka ga su yan matan nan ran 20 za a yi wannan kuma 27 wannan 20 da haka akwai mako tazarar mako eh, ɗaya akwai akwai tazarar mako ɗaya a tsakanin su to mutu ka raba baba to sai kuma bari mika gaisuwar ah, aziya da ta fito daga hannun ah, rabaran jamilu abbaladan daga jos unguwar rogo wanda ya ce a isa mashi da ta'aziyar shi zuwa ga ɗarikar ekuwa bauchi dcc gami da rasuwar rabaran simon takama babban limamin addinin krista da ke garin bozayi karamar hukumar turu ta jihar bauchi da kuma yana mika ta'aziya domin rasuwar alhaji hassan mijin hajiya umma 'yar alhaji usaini dan gata da ke unguwar kuka a gashuwa jihar yobe allah ji kansu da rahama amin Amin su amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga limamin bare-bari na jihar Ashanti a kuma suke nan Alhaji Abubakar Sadiq da iyalan gidansa na rasuwan yar uwarsu Hajiya Maryam da ake kira makankani wanda ya faru a makon da ya gabata. Alhaji Sadiq shi ma kansa ya ce yana mika godiya ga jama'ar Kumasi kama daga sarakuna malamai attajirai da mutanen unguwar yaci-yaci da suka dafa musu a wannan lokaci na jarabta da iyalan gidan tofa musamman alhaji ayuba tofa da alhaji audu tofa sakataren sarkin zango yan uwan marigayi ya kuma hajiya barkisu da ta fito daga kano da alhaji lawan suka ce suna mika godiya ga mutanen kaduna da suke zaune da marigayiyan da suka zo suka taya su alhinin wannan rashi allah sa ta huta to sai kuma ta'aziyya da ta fito daga alhaji tanko sarkin kado a accra na rasuwan babban yayansa alhaji garba giga a garin giga wanda ya faru a makon da ya gabata ya ce yana mika gaiso ta'aziyya ga alhaji umaru mai nasara magatakardan jega da farfesa a tahiru jega tsohon shugaban hukumar zaben najeriya da kuma alhaji yayya gobirawa jiga da duk zira'an gidan magatakarda giga da sokoto kofar kwari da gidan marigayi alhaji mamman giga wurno road sokoto da zuri'an gidan alhaji zango gawo da segun da bamako da birnin kebbi da duk jama'an giga ya ce allah ji kansa da rahama kuma sa aljanna makoma sai kuma ta'aziyya da ta fito daga mai sauraren mu hamidu kalalabuwa daga jihar difan jamhuriyar niger ya ce fili a bar ya huce fatan alheri gaisuwa zuwa ga hajiya alheri abdu da baba yakub makeri a ƙarshe ina mika ta'aziyya zuwa ga al'ummar garin kayowa bisa rasuwar da aka samu na bagwani babba kayowa wanda ya rasu a kwanakin baya da fatan allah ji kansa da rahama allah sa ya huta amin sun amin. to amin sun ma'amin. fata alheri da sada zumunci waɗannan ɗimbin gaishe-gaishe da muka samu ni baba yau barin karanta waɗannan da suka aka aiko mana ta hanyar sadarwa ta whatsapp wannan lamba yau wato su zan karanta zalla Hmm. Wannan sako ya fito ne daga hannun Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ta ce tana so a isar mata da sakon dubin gaisuwar ta zuwa ga Maimuna Aliko Auta kafinta da zamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Zainab Buhari Yahaya Nguru da matar Mahmud Salisu Kauran Namuda da amina adam a adams gashuwa da sadiya m sadiya afghanistan da aishatu musa barikin ladi da zainab musa barikin ladi da hadiza musa wada barikin ladi da anti grace da aishatu bala usman karasuwa da natu usman kasim firingin kaga kai ba gaida ka ba saboda wannan mm. gaishe ta mata ce to gaskiya ba su kuma yi wa gwamma Danci ba yau to da kuma gwamma <laughs> da kuma gwamma baba ba kuma makere ta faɗi mai gidanta da ba an mutai shi baba mu ma mata za mu gaida ta zalla a cikin wannan gaishe gaishe amma mun ko goge kuwa mun eh ai shi ne muna godiya kwarai kwarai da gaske sai kuma gaiso fata alheri da sada zumunci ga dalhatu man jos gobir samun zaria mun samu sakonka mun gode ala ƙara zumunci sai gaisuwa da ta fito daga malam mayus amos david da fanti sarkin turawan mayo lamja district mayo balwa jihar Adamawa ta ke <laughs> lallai a wannan sarauta da sarkin turawa ne <laughs> sarkin turawa ne order a good morning <laughs> to ya ce yana sa gaida mashi da mahaifiyarsa Rahab hmm. Amos Rereku Mayo Mayo Balwa da Alhaji Ahmadu Saka Hakimi Mayo Lamja District Mayo Balwa da Reverend Dr. Musa Fanti filibus da Mr. Samson Jibrilu Yarumi da Madam Rakiya Kumanga da Alhaji Muhammadu Usman Tola da Madam, Tani Miles da Fanti da Irube to Allah sa haka ne don da aka sa digo nake nema nake sa digo da Irube Miles Amos da Fanti na duka ezekiel da duk nan a haɗe suke to allah ya sa sunan mutum ɗaya ne kuma rabi-rabi ne dai to da fatan sun fahimci sunayensu mm. sai kuma itanwi amos da fanti mayos da wakili sani ahmadu saka malanja da fatar an tashi lafiya sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun abubakar salisu a rikime fataskum da ke so a mika mishi sakon gaisuwa zuwa ga hamisu henry fataskum da abba bin bas nguru da baba yakubu makeri da isa to kai ka gata da yake maza ne lamba ka tafi fito a nan mm, mun ko goge <laughs> da isa lawan girgir da usman shitu mahuta sai aminu adamu malam maduri da sani gulle kamfala malam maduri sai sani energy tandari fataskum da suleman adamu tandari fataskum sai yusuf muhammad jkm da Ilyasu Abubakar JKD Fataskum sai Gambo Barau Fataskum da Amadu Abacha Mai sai Dauda hudu Guru da Adamu Biyu biyu biyar Nguru da Buhari Yahaya Nguru da Inuwa Abdulmalik Nguru da daukacin al'ummar garin Fataskum da fatar an tashi lafiya. To baba. To sai kuma wajen sako da ke cewa Assalamu alaikum filin abar ya huce ina gaida mata ta Bilkisu Yakuba mai manja funtuwa da tsiyata hawa Ujidda Yakuba mai manja tare da mahaifina malam lawan mai man shafawa da abokina umar baban yaya sabon gida da abdullahi laki funtuwa da usman manika funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da bashir Dai inna kadisau da rabiu nuhu na bukka da sarkin zangon tunga malam jihar nija da kuma dr suleiman da alhaji iliya mai manja funtuwa da sanatan yankin funtuwa zone alhaji muntari dan dutse da kuma sabon angon jihar katsina dr diko umar radda da baba yakubu makeri da alheri abdu grace da fatan mm, sun tashi lafiya eh, eh. Ku tashi lafiya baba muna godiya kwarai. Yawa. To sai kuma gaisuwa zuwa ga Malam Lukman a unguwar Yalwa a Kumasi da kuma Alhaji shi da mai ɗakin saulata a birnin kumasi yalwa kenan da babatola da kuma idris boss da fatan sun tashi lafiya sai kuma wannan gaisuwar da ta fito daga malam usaini dangote suwa daga jihar yobe nigeria ya ce salam voa hausa da allah fili a bar ya huce maganin hawan jinin mu ga dubun gaisuwa ta zuwa ga babba haru da majuga da mamu salu kauran na moda da aliko auta kafinta da ado salati goma ga annabi rijau da alhaji umar forever gashuwa da buhari yahaya guru da matata aisha usaini dangote suwa da bala usman karasuwa da murtala faruk sanyin na da baba yakubu makeri da alheri grace abdu da garba sabiola gashuwa da madu maina jajimaji da usman kasim kiringin da yusuf haruna kariya jihar neja da adam e adam gashuwa da baba gana alhaji nuciyawa cakal da audu mai gurmi jajimaji mashina da adamu kwandala karasuwa da alhaji mele yusufari da alhaji ibrahim muhammad karasuwa da kuma tele ubale karasuwa da diyata aisha umaira usaini dangote karasuwa da lawan bulama karasuwa da maji kuri karasuwa da ma al'umman garin karasuwa baki daya da fatar duk sun tashi lafiya to baba kamar yadda muke faɗa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili yawo wato bari mu dire da waɗannan a sakonni guda biyu da suke hannuna ta hanyar whatsapp da wannan ta fito daga hannun magajin jirgin yawo mai kanwa kakihu bangi jihar neja to allah ya sa haka sunan na yake yana so a mika mashi gaisuwar sada zumunci zuwa ga abubakar mai tireda na garin mai kanwa da alhaji yaro mai garin kanwa sai amida kwamandan union Kotonkoro da Alhaji Sule na Lado mai sai da mai Kotonkoro da Alhaji Zubairu mai shinkafa sai Alhaji Sule mai bidiyo da Amadi Bindawa mai kujera sai Musa na Ghana Isa Sabangi da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri sai auta tela farar doka da ɗan amarya kwanan Balabuzu sai kuma Umaru AGR ɗan kurmi jihar Zamfara. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Seka Jibrin Bauchi ƙaramar hukumar Turo sabon garin na Bardo. wanda yake mika sakon gaisuwa zuwa ga hari dilladin kaje allah ya sa ko kaji ne oho sai kuma mm. shi'aibu dan fulani da yayansa ahmed da ke abuja da matarsa da ke zama a kano to sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun usman dan fulani mararrabar yawuri jihar kebbi yake so a gaida mashi da shehu bakanikin agogo a garin salka da mantari manajan tsuntsaye da ibrahim sd kusfa zaria sai lawan bin hambali mk dan silva da ibrahim salisu dan kaduna sai mohamed ahmed usman tungan makeri da abubakar salisu gozaki sai tasiu ismaila zita gozaki da umar abdullahi gambaki da nafiz da nazifi ibrahim rugan shagari sai aliyu muhammad s fulni murdawa da faruku mahe karoga sai fa'ilu dan lami mahuta sai fa'ilu dan ladi mahuta da yawale s sani ta kai da yunusa tanko ba ni in baka da mansu baba wuru na faɗa allah ya sa haka sunan na yake da usman manika mai ruwa huntuwa da sani muhammed cin da bauchi da kuma gambo gambo mkk da injiniya isa saddam bakaniken waya da fatar an tashi lafiya duka to sai kuma gaisuwa da ta fito daga sarkin faila alhaji salu daga unguwar da kuma ya ce yana gaida matarsa hajiya sadiya da kuma hajiya aishatu madun kano da hajiya uwata sarauniyar faila a usa da alhaji awalu sarkin faila na north america da kuma abdulmomin chief ladan na usa sai kuma abubakar imam da fatimomi yar sarkin faila da kuma sa'adatu yar sarkin faila sai kuma umar salu muhammad da alhaji hussaini umar da fatan sun tashi lafiya. Dogon ma yau labarin da zan baka ko? Na'am. Wai labarin wata mata ce da wani boka baba. Ko. <laughs> Boka ce kaji. Za a sha cafta ke nan. <laughs> Boka ce kaji kasan kasan eh. boka ya baba. Kana ganin ana wasan fina-finan na kowane lokaci aka nuna boka ya wasu su nuna cewa kafin ka je sun riga ma sun san abin da ya kawo ka sun san abin da ya kawo ka haka yake kasa eh, ta gaya musu kowane mm. abin nan ai david a ce sun san abin da to shi ke na wannan eh. mata <laughs> da ta sai wajen boka tana zuwa sai bokan nan ya buga kasa ya buga kasa ya ce wai ya mm. san abin da ya kawo ta sai sai ta ce mashi wai sai ce mata ya san abin da ya kawo ta ba sai ta bude baki ba sai ce hmm. mata wai wai mijinki ne zai miki kishiya <laughs> abin da zai kawo ta kenan sai matan ta ce a Ikon Allah. Sai sake buga kasa baba. Eh. Sai sake buga kasa sake buga kasa ya ce to. kun yi faɗa da mijinki ne. Zan <laughs> sake cewa a Muka kuskure guda biyu. Eh, kuskure haka. Sai muka baba. Sai eh. sake buga kasa, sake buga kasa. Sai ya ce miki, ya ce mata, to kuɗi ne kike nema. Wani take nema? Wai kuɗi take nema. ba miji ba ne ya zama mace banda miji sai kuɗi ba kuɗa eh. suka yi ba ke neman <laughs> shan hankalin shi to wai hmm. kuɗi take nema sai ta ce mishi a'a iko Allah <laughs> duk abin da yake tunani ya sha wata duk bai samu ya ci sa abu ba ko guda ɗaya. Haka. To sai shi nan sai ya wanka ya kalli mata dama ka san juya mata baya irin karambanin boka eh, da wani eh, kawai. Eh ga shi ne dai yana ganin komai a gabansa. Duk da gata ba ma samun da ya kawo ta. Da ya bara kayan yayi bai samu ba sai sai juya ya kalle da ce mata to me ka wuce ya ba da gari zai ce mata kawo wai ragonta da ya fata Wannan ragonta ne ya bata. Wani eh. <laughs> Sai ce ba zai ce haba. Haba, a shi yasa tun da yake ta bubbuga kasa da yake ta bubbuga kasa nan ba abin da yake gani sai kaho Wato duk da ka juya jiki ya samu ya yi lalata. Eh, ya samu ya nuna cewa ya sa abin da yake. Wai da ba a sai a sai tun buga kasa da da yake yana ya ce miji ya ce kaza ya ce a sai kawo ya a sai ka ga sai abin ya ga wata kenan. <laughs> Baba, na gama. Hmm. Na ka malama Juna da daga mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar mu ta voa Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen hausa at voanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya